zan cika da wata kisa da take nuna irin yadda tasirin kyakkyawar ɗabi'a ke yi a kan mutum wajen a yarda da shi a bashi aure wallahi mutane yanzu gafata malam saboda wasu da addini kowa in yana da ya za ka rika ji da yawa za su buga maka waya su ce malam ina da ya malam ko a taya ni da addu'a ko kuma a kawo wani ustazu ya aure ta ba wai bata da manema ba ne zai ce shi bai gamsu ba shi ya ji wa'azi ya ji yana son wanda in an je an yi auren nan to hankalinsa zai kwanta cewa yarsa za ta samu karuwa a addini ta nemo musu albarka a iyalinsu sannan kuma za ta je ta yi nagarta saboda ta samu wanda zai taya ta nagarta idan ba a samu a wuri mai addini ba wuri ma za a samu idan mai addini ya je kwafsa to ina za a je kuma a samu abin da ake so shi yasa ba na jin daɗi wani ya bugo maka waya ya ce malam gawa ne malami ne ko mai addini ne na bashi ya tawanci hmm. amma malam ka ga wulakanci ka ga rashin haƙuri ya zage ta ya dake ta ya yi kaza ya yi kaza tsarin aure fa biyu ne fa imsakun bi ma'ruf au tasrihun bi isan ko a zauna lafiya ko a rabu amma ba wulakanci ba wani abu a tsaki. wai ana zama ana lallabawa Allah ya ce babu wannan ko ku zauna lafiya ka daidaita tsakaninka da ita ke ki yi mai kyau ki sauke haƙƙinki kai ka yi mai kyau ka sauke haƙƙinka sai dukan ku ku zama daidai idan ba zai yiwu ba wa in ya tafarraqa yuhunillahu kullu min sa'ati kawai a rabu a fi zarginka da cewa ka sakan musu ya sama da a zarge ka da cewa ka wulakanta musu ya idan ka ga cewa abin da ka yi mata tsammani mai kyau na addini da nagarta ta zo gidanka sai ka ga babu ta madadin ka wulakanta ta ka kira iyayenta ka sanar da su su taya ka gyara idan ba za su iya ba ka barta a cikin mutunci amma ka wulakanta ta karka yadda da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ishi mutum sharri a ce yana wulakanta wanda yake karkashinsa kuma a ce kana wulakanta su karshen sharri ya tabbata a kanka wani daga cikin magabata da cewa yana cikin karnoni na tsakiya ne cikin karni na shida ne ana ce masa alkadi abubakar albazar bai samu wata sana'a ƙarfa ba amma saboda addininsa aka bashi yarinya ku gane muhimmancin karka lura da nawa mutum yake da shi ka yi la'akari da yaya yawan addininsa ya yawan kyakkyawar ɗabi'arsa kar ka tsaya da addini zalla ka zo ka ce na yi amfani da hadisi ban gane ba a'a ka binciki ɗabi'unsa ka binciki mu'amalarsa kar ka tsaya ka dubi ya yake sa riga ya yake sallah kawai wannan duk addini ne a'a yi la'akari da mu'amalarsa da mutane ya mu'amalarsa da yarka in dan wani abu ya faru tsakanin su ya kaga yake warwarewa tun daga waje ake gane ya mutum zai yi in yazo ciki in ga mutum yana yawan fada da yarinya yana neman ta yana bada umarni yana kaza yana irin wannan to ka gane alama cewa in an zo ma ba za a daidaita ba amma yana hakuri akan abubuwa masu sauki to zai iya sa in ta zo aka abu mai wahala ya hakuri amma idan baya iya haƙuri akan abubuwa masu sauƙi to in ta zo min babi aula ko abu mai sauƙi ne ba zai haƙuri akan sai ya fito yana neman abin da zai samu ya ciyar da iyalansa yana ta nema bai samu ba kawai yana wucewa sai ya ga wani kunshi a wata jaka ta alhari yana ɗaukar wannan kunshi sai ya gane alamar wani ne yar, amma Allah bai sa wani ya tsinta ba hmm. sai shi idon sai fara zuwa sai ya ɗauka yana zuwa gida ya je buɗe sai ga lu'u-lu'u ne a ciki kaya ne na kuɗi mai yawa gashi kuma yana tsakiyar talauci yana neman abin da zai ci ya rasa zai dawo gida ya ce wa iyalansa ku yi haƙuri ba mu samu ba sai ya samu da ya zo sai ya ɓoye yana jira Allah ya kawo mai shi ilai kuwa can yamma yana fitowa sai ga wani mutum yana cigiya a kasuwa yana cewa na batar da wata jaka mai lu'lu'u a ciki ina neman duk wanda ya samu ga tukuicin da zan bashi ɗari biyar, kar ku manta dinari ɗaya ba yanzu rubu'u dinar shine dubu ɗari da wani abu ba hmm. to dinari ɗaya fa dubu ɗari hudu da wani abu hmm. to ko da dubu ɗari hudu kadai shine dinari daya to sama da naira miliyan ɗari biyu ne tukunci da zai baka idan kai katsinta yana rike da shi yana duk wanda ya samu ga tukuncinsa sai da ya bar shi ya gama sai ce mishi zo mana suka zo sai je da shi gida ya ce mishi yaya wannan kunshi naka yake ce a cikin wata jaka ce mai kama kaza mai kama kaza ya gama cika bayanin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai shiga ya dauko sai ce ita ce wannan ko ce ƙarai ita ce bude ga gari ya bude ya duba ya cika ya ce ya cika ce to alhamdulillah ka dauki kayanka sai ce to ga tukuncin da na yi alkawari shi kuma sai ya ce masa a'a mu in mun yi saboda Allah muke ba mu karɓar tukunci. ce na maka ne saboda ina neman yardar Allah kuma kuma kayanka ne dama annabi ya ce a mayar maka kuma annabi bai ƙara bayani cewa in an mun kyauta in karba ba wannan kyautan fa malam ai ba laifi bane man sana'a alakum ma'rufan fa kafi'u amma ce shi a muru'a irin tasa ba zai karbi abin da yana neman lada a wurin Allah ba za ka la nuridu minkum jaza'an wala shukura ce rike kayanka ka tafi ana jin yunwa a gidansa gafa ta malam ya hada shi da Allah ya karba ya ce wallahi ba zan karba ba ina jira Allah ya biya ni ba zan karɓi naka ya karɓa abin ya yi ta bashi mamaki ya tafi dama ba ne a garin sai tashi ya tafi abinsa shi kuma alƙadi abubakar yana zaune a garinsu yana ta tunanin ya za a yi rayuwa ta canza ne ana ta shan wahala to ka san mun sha faɗa cewa idan ka zauna a garinku ka ga gari ya ya canza ka bar garinku in Allah da Allah zai kawo a wani garin mutane da yawa sun kasa gane wannan tazarrab anil autani fi talabil ula in kana neman ɗaukaka ka kasa a garin ku karka zauna a garin ku fita waje ta yiwu arzikinka da iliminka da ɗaukakar ka duk suna waje ka shiga duniya abinda aka sani ga namiji kenan sai je hau ya shiga jirgin ruwa suka kama hanya zai tafi nema saboda Allah suna cikin tafiya kuwa sai igiyar ruwa a guguwa sai ta zo ta kada sai igiyar ruwa ta kada sai wannan jirgin ruwa nasu sai ya kife sai kowa ya halaka sai shi kadai ya samu allon jirgi ya rike Allah ya tserar da shi ya yi ta ja ya yi ta ja ya yi ta ja ya tserar da shi har zuwa wani tsibiri yana zuwa ya hau wannan tsibiri sai ga wani gari ne ya je ya samu mutanen garin alhamdulillah mutanen kirki sai ya je masallaci ya zauna aka yi sallah sai zauna yana karatun qur'ani da karfi sai wani ya ji shi sai ya zo ya ce kai masha Allah ka iya karatu haka ai da muna neman malamin qur'ani ka dan Allah ka karantar da mu qur'ani sai ce bismillah su kuma da yake mutanen kirki ne sai suka ce to wannan malami da ya zo bako ya bar harkokinsa bari mu bari mu masa mukafa sai suna hada masa abun ihsani suna bashi suna tara masa kuɗi suna bashi yana karantar da su yana karantar da 'ya'yansu to ana nan ana nan sai suka ce ya kamata malam mu yi maka aure ba ce to ai ni na bar iyalai na zo nema ne anan suka ce a malam bai kamata malam yana zaune anan ko ba iyalai kuma malamin qur'ani ai kai kan baka akwai wani bawan Allah da ya rasu kwanakin baya ya bar yarsa budurwa ya yi wasiya cewa sai an samu mutumin kirki kafin a bashi yarsa kowane ne ko ba a san shi ba in dai mutumin kirki ne mai addini a bashi yarsa haka mun yi mitin cewa don yar ta musamman ce sai muka ga muku duk gari nan ba mutumin kirki da muka shaida akan kirkinsa sai kai kullum tun da ka zo karatun qur'ani sai har ka karantar da addini sai kyakkyawan mu'amala don haka muna so a baka wannan ya sai ce ya yadda da daga farko sai ya ja shi yanzu ya zo neman aka ce a ka yarda sai ya yarda dan abin da ya samu yana aika wa iyalansa kafin daga baya ya samu damar da zai je sai aka zo aka ɗaura masa aure da yarinya wannan yarinya aka kawo ta gidan ango yana shiga ɗakin amarya abin mamaki sai ga wannan yarinya mahaifinta na ya mutu mai kuɗi ne sai ga wannan yarinya ta sa abin wuya da warwaro da sarƙa na luu tana zuwa da shi sai ga luu nan ne wanda ya tsinta sai gan shi a wuyanta ka gan shi a hannunka ta yi mundaye da shi ashe an yi mata sarƙa da shi an yi mata abu ya kunshe sauran kuma ya ce wannan kuma na ajiye ne ki ba mijinki duk wanda zaki aura ya gama wasiya ya ce wannan duk wanda zaki aura ni dai a ba da kewa mutumin kirki da aka kawo yarinya sai tsaya yana ta kallon wannan abu sai aka ce me faru sai ce wani abun mamaki nake gani akan wannan lu'ulu'u kamar na san lu'ulu'u ne sai ɗaya cikin matan da suka kawo yarinya gwaggwanta ce ko innarta sai ta ce mishi aiko akwai abun mamaki akan wannan abu ta ce ai babban yarinyar na ya taɓa yin tafiya ya ɓatar da wannan abu Ba ka yi ta nema daga baya samu sai dawo ya ce mana ya samu a wurin wani bawan Allah ya ce shi bai taba ganin mutum mai kirki irin wannan ba da amana haka ya dawo kullum yana amana Allah yana addu'a Allah ya sa yarsa ta auri wannan bawan Allah kullum addu'a da yake yi kenan da ya zo mutuwa tunda bai samu Allah ya kawo mutumin ba mm. sai ce to sadaukarwa a madadin wancan Allah ya sa duk wani mutumin kirki ya ci arziki albarkacin wancan haka sai ya ce in an zo a raba ita a yi mata wannan sauran kuma shi ba zai taba ya sayar ba ya ba da yar ba tare da ya karbi kuɗi ba shi ma ya ba mutumin kirki kyauta hadihi bida'atuna ruddat ilayhi wannan bawon Allah ya fashe da kuka ya ce Allahu akbar wannan shi ne aikin da wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yarda da addinin mutum ku ba shi yarda da ya yi da addini yasa bai ma san mutumin ba amma ya dora akan siffa ta addini sai gashi ta fada a hannun da ya fi kowanne dacewa hannun da dama yake addu'a a darasin da za mu ɗauka a cikin wannan shine idan ka yi nagarta saboda Allah to Allah zai cika maka da nagarta ko a yau ko a gobe nagarta ba ta taɓa faɗuwa banza alheri ba ya faɗuwa banza don haka idan ka yi alheri a yau Allah zai saka maka ko da gobe ne ko jibi kai dai kai alheri abu na biyu shine kai idan za ka aurar da 'yarka ka yi addu'a kuma a zuciyarka ka ji da gaske saboda Allah mai addini kake nema abu na uku ka yi ƙoƙarin nemo wa ‘yarka mai addini shi fa yake ta neman yaya za a yi a ce irin wane ya auri yarsa ai ya san wancan matalauci ne bai da shi amma shi irinsa yake nema arziki mai sauki ne zai iya zuwa daga wurin Allah amma nagartar ita ta tafi wahala Allah yana ba da arziki wa wanda ya so da wanda baya so amma Allah baya ba da nagarta sai wanda yake so baka nagartar ta fi tsada sama da kuɗin sannan yana daga cikin abin da za mu fahimta a nan shine idan Allah ya nufe ka da arziki sai ka yi ko arzikin yana nesa ko yana sama sai ya sauko ya zo inda kake abu na gaba da za mu fahimta shine ka nemi halal kuma ka dogara ga Allah akan halal kadai Allah zai azurkata ka ta inda ba ka tsammani idan dai ka ji tsoron Allah wannan mutum shubuha kawai ya ji a ransa cewa yana neman ladan lahira bai kamata ya hada da duniya ba don haka baya bukatar a bashi kyauta yanzu inda ya karbi dinari 500 za ka kwatanta wannan kudin da kudin da yau ya samu